This is the voice of America. The following program is in Hausa. nan birnin Washington DC sashin Hausa na murya Amurka kuke sauraro kan mitoci goma sha tara, arba'in da ɗaya, sha shida da mita arba'in da tara da mita sittin da kuma kan kilo 1530 dubu ɗaya biyar talatin a matsakaicin zango. Masu aron ma jamhuriyar Nijar suna iya jin shirin nan kai tsaye ta tashoshin rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murya arewa da lol da kuma niyya dukkan sa zangon FM. Kuna iya sauraron wannan tasha ma ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron masu salamu alaikum tare da Salihu Garba da sauran abokan aiki sahaba Imam Aliyu ke farin cikin ragamar shirin a wannan safiya kakanun labarai. Wasu bamaban biyu sun tarwatse jiya Lahadi a wata kasuwa a garin Fatiskum cikin jihar Yobe. Bamabaman sun fashe ne 'yan mintuna kaɗan da juna a wurin da ake sayar da wayoyin salula. mutane kusan miliyan hudu daga kabilu daban-daban da addinai daban-daban suka fantsama kan titunan birnin paris da wasu biranen faransa jiya lahadi domin gangamin nuna goyon bayansu ga waɗanda 'yan ta'adda suka kashe makon jiya wasu 'yan bindiga da ba a tantance ba sun harbe wani fasto har lahira yayin da ake sujada jiya lahadi a birnin mombasa da ke kasar kenya to allah kyauta zaɓe da za yi ba magana kai daga na ne wani ne zai ya yi aki ga gaskiya a gani cewa ko na talaka iya birci ya tashi ba tsoro a gani cewa soja na najeriya ba za su yi gudu ba gani masu Boko Haram. Gwamnan jihar Edo Adam Oshimole kuka ji a bikin kaddamar da yakin neman zaben dan takarar gwamnan jam'iyyar APC a jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal. Majalisar Dattijan Najeriya za ta bada umarni a sakarwa hukumar zaɓe kuɗi kamar kowace ranar Lahadi wato Litinin Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin ciki da gaskiya. Da farko ga labaran duniya. Wasu ruba biyu sun tarwatse jiya Lahadi a wata kasuwa a garin Fatiskum cikin jihar Yobe. bamabaman sun fashe ne 'yan mintuna kaɗan da juna a wurin da ake sayar da wayoyin salula. Jami'an tsaro sun tabbatar da mutuwar akalla mutane biyar a harin da suka hada da 'yan kunar bakin waken. Kana wasu ashirin da ɗaya suka jikata. bamabaman sun fashe ne kwana ɗaya bayan 'yar yarinya mai kimanin shekaru goma ta tarwatsa kanta. da bam a wata kasuwa da ke tsakar birnin maiduguri ta kashe kanta ta kuma kashe akalla mutane goma sha tara da jikata wasu guda ashirin babu wanda ya ɗauki alhakin kai harin to sai dai maiduguri babban birnin jihar borno na cikin tsakar inda 'yan ta'adda da aka sani da suna boko haram suna yawan kai hare-hare ko ranar asabar ma sai da wata mota ɗauke da bam ta tarwatse a gaban ofishin 'yan sanda a garin fatiskum ta kashe mutane biyu Haram baya-bayan nan sun auku ne mako guda bayan da mayakan Boko Haram suka kwace garin Baga da ke arewacin jihar Borno inda suka gwabza ƙasa min fada da dakarun Najeriya. Jami'an gwamnatin sun ce tuni mayakan suka yi ragarga da garin tare da kone shi kurmus da ma ƙauyukan da ke kewaye da shi. Al'amarin ya sa dubban mutane suka bar garin wasu sun tsere zuwa maiduguri wasu kuma sun nemi mafaka a tsibiran da ke tafkin chadi an yi kiyasin cewa fararen hula da suka rasa rayukansu a makon jiya sun kai kusan dubu biyu an ɗorawa ƙungiyar boko haram alhakin haddasa ta'addanci da yanzu ya hallaka dubban mutane a cikin shekaru biyar da suka gabata mutane kusan miliyan hudu daga jinsuna daban-daban da kuma gidu ko addinai daban-daban ne suka fantsama kan titunan birnin Fari da wasu biranen Faransa jiya Lahadi domin yin gangami domin karramawa ga waɗanda 'yan ta'adda sa kashe makon jiya da kuma nuna rashin amincewa da ta'addanci. Jaman Faransa sun ce gangamin shine mafi girma da aka taɓa yi a tarihin ƙasar. Yanayin ya so sarai yayin da jama'a suka nuna alhini da kuma zub da hawaye. Wasu sun yi raye-raye da nuna alfaharin kasancewa Yahudawa ko su musulmi ne ko kuma Kiristoci da kuma zama ‘yan ƙasar Faransa. Shugabannin ƙasashen duniya fiye da arba'in ne suka mara shugaban Faransa François Hollande baya. Sun rike hannayensu suna tafiya tare da tare cikin birnin na Paris. shugabannin da suka kasance a wurin sun hada da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu, shugaban Falastina Mahmud Abbas, shugabar Jamus Angela Merkel da ministan harkokin wajen Rasha Sage Lavrov. Wasu ‘yan bidiga da ba a tantance su ba sun harbe wani faso har lahira yayin da ake sujada jiya Lahadi a birnin Mombasa da ke ƙasar Kenya. A birnin ne dama ‘yan sanda suka kara da wasu matasan musulmai masu eh, tsatsauran ra'ayi. Kisan ya faru ne a kofar shiga mai jami'ar da ake kira Maximum Revival Center a unguwar Majango cikin Mombasa. Shaidu sun ce ‘yan sanda sun hana 'yan bindigan shiga cikin mujamiyar abinda ya sa ba su samu, damar kashe mutane da dama ba har yanzu ba iya tantance 'yan bindigan ba to amma 'yan kungiyar al-shabab da ke somalia kasar da ke makwabtaka da kanya sun sha kai hare-hare cikin kanya kungiyar ta lashe takobi sai ta ɗauki fansa sabili da kasancewar dakarun kanya a somalia inda suke taimakon sojojin kasar domin yakar ƙungiyar. To labaran duniya ake sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. jami'an Pakistan sun ce wata tankar dakon mai da ke dankare wato take dankarin gudu tare da tukin ganganci a gefen hannun titi da ba nata ba ta yi taho mu gama da motar safa jiya lahadi ta kashe akalla mutum sittin da biyu kusa da birnin karachi da ke kudancin kasar wani babban jami'in 'yan sanda ya ce karon ya auku ne a daidai wurin da ba shi da kyau akan hanyar lamarin da ya sa duk motocin biyu suka kama da wuta waɗanda suka rasa rayukansu sun haɗa da mata da kuma yara yawancinsu sun kone ta yadda ba ma za a iya gane su ba jama'a sun ci adadin waɗanda suka mutu ka iya ƙaruwa wani wanda ya ga al'amarin ko kuma aka yi al'amarin haɗarin akan idonsa ya ce ya yi asarar ƴan uwansa tara cikin haɗarin babu mutum ko ɗaya da ya tsira jami'an indonesia sun ce masu ninkaya za su sake shiga tekun java yau litinin domin su fitar da abin da ake zaton na'urar da ke ɗaukar muryar matukin jirgin air asia mai lamba takwas biyar sufuri ɗaya wanda ya faɗa cikin tekun jiya ladi ana jin alamar na'urar amma ana zaton gangar jikin jirgin ya danne ta muhammad ilyas babban jami'in fasahar binciken ƙarƙashin teku ya ce sun gano alamar na'urar kuma sun kyautata zato ita ce domin sau biyu suna tabbatar da hakan 'yar takarar jam'iyyar masu ra'ayin riƙau da ke adawa a ƙasar Croatia Kolinda Greba Kitarovic ta lashe zaɓen zagaye na biyu da aka yi jiya Lahadi da 'yar tazara kaɗan nasarar da wato nasarar ta ta ta wato nasarar da ita kodin da ta samu ya sa ita ta zama mace ta farko da za ta dare kujerar shugabancin kasar bayan da mallaki gida dukkan ƙuri'u hukumar zaben ƙasar Croatia ta ce da Greba ta samu kashi hamsin da cikin ɗari na ƙuri'u da aka kada shi kuma shugaban ƙasar Ivo Josipovic ya samu kashi arba'in Labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Kiraye-kirayen da waɗansu 'yan Najeriya suke yaba bayanan cewa dakatar da zaben ƙasa da za a fara a watan gobe a kafa gwamnatin wucin gadi mataki da waɗansu suke dangantawa da gwamnatin tarayyar Najeriya yin haka zai saba a tsarin mulkin Najeriya. Kakakin Majalisar Wakilai ta Tarayyar Najeriya kuma ɗan takarar gwamna karkashin jam'iyyar APC a jihar Sokoto Aminu Waziri Tambol ne ya bayyana haka ƙaddamar da yakin neman zaɓensa a Sokoto. Ga Murtala Faruk Sanyinna da rahoto. APC! APC! Najeriya! Idan za a iya tunawa dai a 'yan kwanakin nan wasu muhimman 'yan Najeriya suka yi kira da ajinkirta gudanar da zaben shekara ta dubu biyu da goma sha biyar saboda kalubale da matsalolin tsaro da kasar ke fuskanta tare da ba da shawarar kafa gwamnatin rikon kwarya to sai dai kakakin majalisar wakilai ta tarayya Aminu Waziri Tambuwal sa'ad da yake kaddamar da yakin neman zabensa a zaman gwamnan jihar Sokoto ya yi kakkausan suka akan lamarin wanda ya ce ya saba wa kundin tsarin mulkin Najeriya. that there is no such a provision or arrangement in our constitution. The only option you have is to conduct a free, fair, credible election. ya ce ina son in shaida muku cewa ba wani abu makamancin gwamnatin wucin gari a tanadi tanadin tsarin mulki zaɓin da kawai ake da shi shine shirya zaɓe sahihi bisa adalci ai wannan suna jin tsoro ne domin ko ina da yakinin cewa jam'iyyar apc ce za ta kafa gwamnati mai zuwa idan har aka gudanar da zaɓe taron kaddamar da ɗan takara na apc a sokoto wanda ya sami halartar shugaban jam'iyyar na ƙasa chief john oyegun da bola ahmed tinubu da ma gwamnonin jihohin kwara da edo ya mai da hankali ne akan halin da ƙasar ta najeriya take ciki na taɓarɓarewar al'amura abinda gwamnan jihar edo adams oshomole ya ce ya kai halin lahaula a yanzu zaɓe da za yi ba magana kai daga na abin da yake kasa yado shine wani ne zai yi aki da gaskiya a gani cewa ko na talaka iya birki ya taki ba soro tsoro a gani cewa soja na najeriya ba za su yi gudu ba isu gani masu boko haram a gani cewa an samu mutum da zai yi aiki ba ji tsoro a zuciya mu sai buhari gwamnan jihar sokoto aliyu magatakardawa mako ne ya gabatar da ɗan takarar gwamna aminu waziri da mataimakinsa yau rana ko babban zan kare allah godiya bai yawa jama'a jihar sokoto godiya game da yadda aka kama ni aka so da aka bani gurin na samu cin sha'aikon na yi har zuwa yau kuka ban dama in duba in ko in zaɓi wanda ke zai haƙƙi amana kuka gurgudu wanda insha Allah zaɓe zaɓe da wanda Allah ta zaɓa za ku amfani da shi. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya. Waye Zargin rashin baiwa hukumar zaben Najeriya kudaden aiki ana saura wata ɗaya da ƴan kwanaki a fara zaɓe yana daga cikin dalilan da suke sa wasu suke ganin ai da wuya a yi zaɓen. amma dan majalisar dattijai Kabiru Gaya ya ce za su yi maganin wannan batu da zarar majalisa ta koma aiki nan ba da jima'a ba. Sanata Gaya ya yi ƙarin bayani cikin hira da yi da Madina Dauda. Saboda haka ne ma Sanata Ibrahim Kabiru Gaya ya bayyana mini cewa da zarar majalisar ta fara zamanta zai mika wata ƙuduri na musamman da zai daidaita sahun duk wata shimfiɗa da aka yi na gudanar da zaben. Eh gaskiya ne mu kasa kuɗin mun ware tuni mun ce lalle kudin hukumar zaɓe na zaɓen a bata kayanta wato mataki ne ake ta Allah ke taimakon 'yan Najeriya suke tsallakewa wannan gaskiya ne wajibi ne za mu ɗauki mataki muna komawa majalisa za mu sa mu na hukumar zaɓe su kirawo kuma kwamiti na finance na kula da kudin Najeriya su ma su kirawo ministan kudi da shi da shi chairman jega a zaune da su aji me ya faru wani mataki za a ɗauka akwai shekarun baya lokacin za a yi zaɓe hukumar zaɓe tana neman kuɗi mu sanatoci muna hutu da zai tariya muka ma dawo muka yanke hutu muka zo muka musu ah, A approving wato yaddar a su wannan gudu kuma aka ba su. so da haka yanzu ma da mu tabbatar an ba su wannan kuɗi. sai dai duk da wannan mataki da majalisar dattawa ta ce za ta ɗauka akwai barazana da 'yan takara da manyan jami'ai ke fuskanta da kuma hole karara da ake yi wa wasu da korafe-korafen kungiyoyi masu zaman kansu da ke tuhumar gwamnatin tarayya kan rashin daukar matakan da za su kawo tsafta a tafiyar da wasu ayyukan gwamnati har ma da shimfiɗa da hukumar zaɓe ta ce ta yi kafin watan goben wani abu da isa mafindi tafi da muri mai magana da yawun ofishin kamfe ɗin shugaba gullab jonathan ya ce duk za su kawo kalubale ana yi wa mai karfi ne ba a yi wa wanda bai da ƙarfi kalubale duk taruwan jam'iyoyin nan uku ko hudu ko shida suna kokari ne su kai ƙarfinmu shi yasa muka yunkuro mu kuma mu nuna musu cewa kainuwa lu a saman ruwa take ba ta nitsewa mu mun san za mu iya bayyana abin da muka yi taki-taki daki-daki mutanen najeriya su gamsu su sake zaɓe kuma ya kira inec ya tabbatar wa inec cewa duk abin da suke so na su gudanar da zaɓe za a ba su kuma duk wanda bayi da kati na zaɓe inec ta tabbatar ta ba shi kafin jefa kuɗi a ran sha hudu ba wani dalili a ce an yanke rana ko an kashe na wannan ko wancan duk wanda bai da shi ya tabbatar duk sashi faɗi da mutane suke cewa zaɓe ba za ta yiwu ba ya tabbatar wa kowa da kowa zaɓen nan za a yi shi kuma za mu ci. Ranar sha hudu ga watan gobe za a fara zaɓe a Najeriya. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. adali domin mai mai bautawa A gaida Madina Dauda. tun yaushe ku fara wannan raba katin zariya nan tun karfe 8 kamar kun samu kun baya mutane nawa wannan katin halin yanzu ne sun samu baya mutane akai 550 akwai su da suke kukan kamar ba su ga sunayen su ba nan kuma da aka alƙawarin za a kama suna hmm? kamar suna kama ku kuka eh suna kawo amma gwamnati ta provide na wasu computers da tsora ake ake take musu rijista rahoto kan ba da katin zaɓe a sansanonin 'yan gudun hijira a Maiduguri kenan za mu kawo muku wannan rahoto da kuma wasu rahotanni biyu kan kona motar yakin neman zaɓen shugaban ƙasa Goodluck Jonathan a da kuma wata ɓarna da ake zargin 'yan bangar APC a Gombe suka yi duka cikin shirinmu na hanzi. Muna kawo muku waɗannan rahotanni ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC yanzu karfe goma sha biyu da kusan minti goma sha shida na dare. Ga Ibrahim Alfahamed da shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na ciki da gaskiya. To kamar yadda muka muku alkawari a cikin shirin mu da ya shige yau za mu sake karkatawa zuwa jihar Kaduna domin mu ji inda aka kwana game da batun kudaden marayun nan wato 'ya'yan Alhaji Haya Round Kwanar Dangora. kamar yadda muka fara bayyana muku a makon da ya shige akwai motsin da aka ji game da waɗannan kuɗaɗe kuma muna tare da wakilinmu isa lawal ikara domin ya mana cikakken bayani na halin da ake ciki game da wannan batu. Eh, farko bayan dai dukkan kokari da muryar amurka ta yi musamman a cikin wannan shiri dai na ciki da gaskiya abin da ya bayyana shi ne tabbas kuɗin nan bai sun bata saboda haka gwamnatin jihar kaduna fadi biyu duk abubuwan da ke faruwa kamar inda aka sani ta za ta ba da umarni a biya kuɗin nan mm. kuma ta kanci umarnin ya hana a biya kuɗin mm. a duk lokacin da aka shirin nan aka faɗi cewa gwamnati ta ba da umarni amma har yanzu ba a biya ba abin na damun gwamnati bisa haka ne gwamnati ta kira wato eh, mahukunta a kotun ɗaukar kara ta shari'ar musulunci jihar kaduna don bin ba a sun menene bayan ba da wancan umarni na biyan kuɗi ya kawo tsaikon da har yanzu ba a biya kuɗin marayun nan ba. Hmm. Zaman da suka yi ne aka gano cewa ita kotun ɗan kara ba ta da waɗannan kuɗaɗen da za ta iya biya wannan kuɗi na marayu. Wato babu kuɗin nan ne a babu kuɗin nan ne wato a aljihun ita kotun ɗaukar ƙara ta shari'a musulunci ta jihar Kaduna. Eh, gaskiya abin da ya bayyana kurukun shi ne ba kuɗin abin da ya hana biya kenan ba su a asusun su. Haka. Bayan wannan ne shi gwamna ya yanke shawarar cewa ya rantawa ita kotun ɗaukar ƙara ta shari'ar musulunci ta jihar kaduna wato gwamnati ta ranta mata kuɗin da ya ta biya marayu mai in ya so abin ya koma tsakanin gwamna ko kuma gwamnati da ita kuma kotun shari'a ta musulunci ta jihar kaduna ta biya ya zama ita ce ya biya gwamnati ba marayu ba ya zama su marayu an kallame su. Wato su dai marayu dai a cire kuɗaɗensu a biya su in ya so kuma sauran batun zai rage ne tsakanin ita wannan kotu da kuma gwamnatin jihar Kaduna. Hmm. To a To hmm. isa an cire kuɗin nan ne aka biya su koyaya. Abin da ake cewa shi ne tun farko wannan magana kafin ma mu a muri Amurka mu fara bibiyan abin su ƴaƴan marigayi ya rawa sun riga sun kai kara. Suna so su ji ina aka kuɗi daga kawai eh, eh, a da namu a ce kuɗi sun bata ya aka haka to sun kai kayayyaki har gurare guda biyu tun da dukkan shari'ar ba wanda aka karkare shi ne ko aka saka sharaɗin cewa in dai za a biya su wannan kuɗi a sharaɗin kuma shi ne sai sun sun janye wa'ancan kayayyaki zama yadda ba wani abu tsakanin ko ɗauka ƙara da marayu daga nan in an yarda zai sai a biya kuɗin shi yadda aka tsara abin shi ne za a je alƙa wato lauyan marayu Mm. da lauyan gwamnati mm. za su zauna su rubuta takarda wadda shi nauyin da ke kare marayu zai rubuta takardar da zai janye karar da yake a gaban karar da ke yake a gaban wannan kotuna don ya janye shi kuma nauyin gwamnati zai karɓa su zauna tare a cikin nan su marayu sai a kawo musu taki na kuɗin a ba su su sa hannun sun janye su kuma a ba su kuɗin zai ci da kuɗin wannan abin ne dai ke kawo tsaiko har yanzu da muke magana da shi a juma'an nan abin marayun nan dai bai riga ya nan ba da farko dai bincike ne cewa matsalar daga bangaren shi na lauyan marayu ne wanda baya nan a lokacin da gwamnati ta ba da umarnin a yi wannan tsari amma ya sa wakilin shi wanda zai rubuta takardar da sunan shi wancan lauya kuma shi ya ce ya shirya a zuwa ranar alhamis to alhamis an dinga biyan ma na bangaren gwamnati kamar inda shi lauyan magari ya ce bai zo ba har yanzu yanzu zai gaskiyar magana ita ce ba a rubuta wannan yarjejeniya da sai an yi ta ne za a fitar da wannan kuɗaɗen ba. Wato dai za a yi yarjejeniya ce a kan cewa su marayu za su janye ƙarar da suka shigar a kotu ko kuma ƙarar kararraki sannan ita gwamnati kuma za ta sa hannu a kan cewa idan suka janye ɗin za ta maida musu da waɗannan kuɗaɗensu. Wato abin da ake so a yi kenan yanzu. Mm. ita ce akan wannan yarjejeniyar ne ake jima wato ake zaman tsumayi da jira na ganin in an cika su kamar za su samu kuɗin su. Haka. To a lawal kamar a ranar Alhamis ka ce an tsimayi shi lauyan gwamnati akan ya zo domin a zauna a sanya hannu kan wannan yarjejeniya wadda za a kai ta kotu a janye ƙara. kamar me ya faru ne shi lauyan gwamnatin bai samu zuwa ba? to kamar inda shi da ɗaya daga cikin ƴaƴan shi a ta abubakar yaya rago ke gaya mun mm. su sun da lauyan su cewa za a haɗu yanar alhamis da rana amma daga baya sai lauyan su ya kira su gaya mun cewa kada su zo wurin maganar kuɗin nan saboda har yanzu ma shi lauyan gwamnati bai zo ba da mm. suka ba shi kamar sa'a ɗaya ko biyu suka ƙara kira sai ya gaya musu cewa to yana kiran lauyan gwamnati ma tun yana ɗaukar yin shi yana zuwa mai yana zuwa yanzu ya daina ɗaukar yin yana yana kore kiran ko kuma abin da ake kira rejectin. Hmm. Wato ya kira ne sai ya shi. To bisa wannan dai har alamis ta kare babu wata cikakkiyar magana a kan waɗannan kuɗaɗe ko inda wacce yarjejeniya. Kuma dama wato wani abu bayani na sirri da na samu tun kafin yanzu. Eh. Ah, an ce shi ne girma gwamna tun lokacin da wannan abu ya taso ya yi tunanin ko kawai kan tsaye in dai an tabbatar an ci kuɗin mai mai kawai da biya mm. su. kuma wato jami'an kotun ɗaukara su je su biya ne a wannan batu a isa lolikara lallai akwai abubuwan tambaya kan yadda ya kasance cewa shi lauyan da ke wakiltar su waɗannan marayu da kuma marayun wato sun hallara suna jiran shi lauyan gwamnati akan a zo a sa hannu kan wannan takarda a samu a jajen ya ƙarin nan domin a biya su kuɗinsu kuma ya kasance baya zuwa kuma wato wani babban abin tambaya nan shine cewa yadda shi lauyan da ke wakilta su waɗannan marayu ya rika kiransa a kan waya amma kuma baya amsa wayar tasa daga baya. Allah na ƙaunan ku shi dai mai fa kuɗin can wani aiki ya yi ma Allah ya ji daɗi ya ba shi abinsa. Gai ku da ba ka da ahu. wani aibu kai wa Allah ya ji zahiya ka abunsa shi fa Allah sarki iko duk inda ya so bai wasa na ke kuma ikon nasa ko Allah sarki iko shin malam in ka gane abun da mara ibaka to malam gara ka gode mutukan kuma kayi mutunci ran karanku da Allah to ranan ka ta duka walakiri yana kaka suna raya suna canje ne koko hakuri ban bashi Lawal to za mu sake wato tuntuɓa kare ko kuma dai duk abin da ya faru kan wannan batu za mu sake zuwa mu bayyana masu masu sauraron mu yadda aka kwana. Mun gode kwarai Lawal a Isa Ikara daga Kaduna. Amin. gaida Malam Iro da tawagasa halin yanzu kuma ga cikin kanin labarai kafin mu sallama da ku baki daya. Wasu bama-bamai biyu sun tarwatse jiya Lahadi a wata kasuwa a garin Fatiskum cikin jihar Yobe. Bama-baman sun fashe ne 'yan mintuna kaɗan da juna a wurin da ake sayar da wayoyin salula. Mutane kusan miliyan hudu daga jinsuna daban-daban da adinai daban-daban a suka fantsama kan titunan birnin Paris da wasu biranen Faransa jiya Lahadi domin yin gangami nuna goyon bayansu ga waɗanda 'yan ta'adda suka kashe makon jiya. Wasu 'yan bindiga da ba tantance ba sun harbe wani faso har lahira yayin da ake sujada jiya Lahadi a birnin Mombasa da ke ƙasar Kenya. jami'an pakistan sun ce wata motar ɗaukan mai da ke ɗan karen gudu tare da tukin ganganci a gefen hannun titi da ba nata ba ta yi taho gama da motar safa jiya lahadi ta kashe akalla mutane 62 kusa da birnin karachi da ke kudancin a ƙasar ta pakistan jami'an indonesia sun ce Masu ninkaya za su sake shiga tekun Jaba yau Litinin domin su fitar da abin da ake zaton na'urar da ke ɗaukan muryar matukin jirgin Air Asia mai lamba takwas biyar sufuri da ɗaya wanda ya faɗa cikin tekun ne. A ‘yar ƙunar bakin ‘yar takarar jam'iyyar masu ra'ayin rikau da ke adawa, Kolinda Greba Ketatrovic. ta lace zaben zagaye na biyu da aka yi jiya lahadi da ya tazara kaɗan a nasarar da ta da ta sa kwallon da ta zama mace ta farko da za ta ɗare kujerar shugabancin ƙasar kenan bayan an kammala ƙidayar duka duk ƙuri'un da aka jefa hukumar zaben ƙasar kurusha ta ce kwallon da greba ta samu ƙuri'u kashi hamsin da ɗigo takwas To a gaishe ka, da haka Allah ka mu karshen shirin a safiyar nan sai kuma can da hantsi da ikon Allah ku sake jinmu da wani sabon shiri ciki har da shiri da rashin tayi na shi Salihu Garba. Kamun na madadin shi Salihu Garban da kuma Kiba Hiro Dedo ne daidai da sautin shirin da kuma injiniya da ya rika masa Malam Charles Hall a nan ne sahaba Imam Ali zan da aka sallama da ku mu zama lafiya da can jima da hantsi. This program has come to you from the Voice of America, Washington.